Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin al'umman maza da mata. Ina ba ku dubun gaisuwa a daidai wannan lokacin wato injiniya Rabi Musa Kwankwaso a matsayin sana wato injiniya na gefen ruwa ko kuwa wato plumber a inda ya bayyana cewa shi wato shi plumber ne sannan kuma injiniya ne ta gefen maganin ruwa zai bama al'umman jihar Kano shawara game da wato bayi ko kuma ce gurin wanka kenan inda aka sa tiles ko kuma inda aka yi flow sannan ya ba da shawara kamar cewa duk inda ka sa tiles ka tabbata cewa ba ka aje safulu ko kuma ba bar ruwa ciki ba bar ruwa cike ya tsaya ko kuwa ba aje safulu a gurin saboda santsi saboda yawanci da yawa ana samun wato damuwoyi makamancin haka sai ga an aje wato safulu a bayi sannan kuma mutum ya shiga ya taka safula ya faɗi ya samu wato matsala ta wani ɓarin sannan kuma ya ce al'umman jihar kano su ƙara duba yanayin wato flow inda aka yi shi su mulmul wasu akwai inda ake yin flow ya ringa santsi akwai inda kuma ake yin shi baya bari ringa santsi ba saboda haka zan ka tabbata cewa flow ɗinka mai santsi ne to ka gyara saboda Ah, akwai wanda suka rage suka yi girma ko wanda ba su da guriyan su shiga bayi su tsaya sai sun faɗi saboda santsi saboda haka shi yana ba da shawara masai sana wato injiniya kuma plumba so a yayin da ake wato taron addu'a yau a jihar kano kenan sannan kuma ya ce a kowane shekara ana addu'a ne a karkin shekara kamar haka disamba on 24 ake addu'a a jihar kano ake ma jihar kano addu'a kuma da kuma najeriya gaba daya saboda haka na jiya ya kamata can addu'an jiya ne amma ba samu ya addu'an jiya ba dalili kuwa shine a mai girma gwamna injiniya ba kabiru yusuf ya shiga kano jiya daga airport har zuwa cikin garin kano jama'a ne gaba daya saboda haka ba samu daman wato yi wani addu'an jiya ba shi yasa aka yi ta yau wato yau monday disamba shekarar 2023 ubangiji allah ya sa a gama lafiya